الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين إن وإذا أنا ana a wannan karatun wannan littafi mai suna nabiyyun rahma sallallahu alaihi wasallam durusun wa wallafar malaminmu doktor abu abdurrahman muhammad sani umar musa Allah ta'ala ya ƙara mai taufiƙi ya ƙara masa lafiya wannan shine karatunmu na ashirin da ɗaya ashirin da biyu afwan karatunmu na ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka idan ba a mance ba mun kwararo bayani inda malam yake gaya mana irin tarban da al'ansar suka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Za mu tashi hadithul bara'i ɗan azib wanda ya zo cikin sahihu Muslim wanda shi ma yake fashin bakin irin tarban da aka yi mai. Malam ya ce, Rawal imamu Muslim min hadithul bara'i ibn azibin radiyallahu anhu qadi عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق العلماء والخدم بالطرق يناد ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله وبعد هذا الاستقبال الجماهيري العظيم الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسانية سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه في حديث الهجرة الطويل وفيه فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف له فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه ما لن يتي الإمام مسلم الله يجيك أنسى دا رحمة يا رويتو أجل التافن سمي إنغنشي حديثي ميلمبا دبو بيو دا ترى riwayar sayyidina al-bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda yana bada labari yace lokacin da ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga garin Madina da maza da mata sai suka dinga ƙoƙarin hawa kan tudu, hawa kan gidaje domin su ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, saboda kwaɗayin ganinsa da shauƙin su haɗu da shi. Mutane da dama suka rarrabu da masu hidima duka suka rarrabu a birane a cikin birnin Madina a hanyoyi kowa yana so ya ga wucewar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Kiransa suke da sunansa suna ya Muhammad. ya ma'aikin Allah ya Muhammad ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mara balale da jin daɗi da annashuwar cewa ga shi farin jaka da ya shigo musu manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi malam ya ce, hakika wannan tarbe wanda ba a taɓa ganin irinsa ba mamako wanda mutane suka yi dandazo dandazo mai girma wanda a tarihin wani ɗan adam ba a taba ganin wanda aka yi cincirin ba domin a tare shi da irin wannan taro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaranya ya shiga cikin garin Madina har sai da ya zo ya sauka a gidan Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari Allah ta'ala ya ƙara masa yadda kamar yadda Sayyidina Anas ɗan Malik Abu Hamza Allah ya ƙara mai yadda ya kawo a dogon hadisin nan da yake bayanin abin da ya faru yayin da aka yi hijira a cikin hadisin yake cewa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya taho yana tafiya a gefen gidan sayyidina Abu Ayyub al-Ansari a daidai wannan lokacin yana magana da iyalinsa shi Abu Ayyub sai ya ji Abdullahi dan Salam yana maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana cikin gonarsa yana kokarin ya sama musu ƴaƴan itatuwa wanda za su ci wanda galibinsa dabino ne sai gaggawa gashi ya fito ya taho tare da shi akwai abin da ya samu na 'ya'yan itatuwa da ya zo ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa gashi annabi sallam ne ya ƙara so to sai ya koma ga iyalansa ma'ana dan ya sanar da su manzo Allah sallallahu alaihi Sallam a wannan gabar sai yake cewa a cikin gidajen mutanenmu wani gida ne yafi kusa da mu ne sai abu ayyub al-ansari Allah ya ƙara mai yadda sai ya ce gidana ne ya ma'aikin Allah ya ce ai ga gidan nawa kaga kofar ma gida tunda a daidai wannan gabar yan uwa masu albarka kowa burinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidansa to ballantana kuma an tambayi wane ne gidansa yafi kusaci kaga kaya ya tsinke a gindin kaba dan haka sayyidina Abu Ayyub al-Ansari cikin gaggawa yace ya Rasulullahi gidana ne gashi kana gefansa ga kofar ma. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to isauri ka je ka tanada mana inda za kailula shine maqila hayyi lana maqila je ka tanada mana inda za kailula daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya sauka a gidan sayyidina Abu Ayyub al-Ansari anan ya da zango ya ci gaba da zama har sai da ya gina masallacinsa mai alfarma ya gina kuma gidajen matansa mai albarka sannan ya tashi ya koma wannan hadisi kaga yana cikin sahihu muslim sannan kuma ya zo a cikin sahihul bukhari ma hadisi mai lamba 3911 wanda da wannan ne a saukar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata a cikin garin madina shine malam yace wa bi hadha qad tammat hijratuhu sallallahu alaihi wa sallam wa hijratu ashabihi radiyallahu anhum ولم تنتهي الهجرة بأهدافها وغاياتها بل بدأت بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما إلى المدينة وبدأ معها رحلة المتاعب والمصاعب والتحديات فتغلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصول للمستقبل الباهر للأمة والدولة الإسلامية التي استطاعت أن تصنع حضارة إنسانية رائعة على أسس من الإيمان والتقوى wal والإحسان والعدل بعد أن تغلبت على أقوى دولتين كانتا تحكمان في العالم وهما furusi wa ودولة الروم malam ya ce to da wannan ne kace ce hijirar ma'aiki sallallahu alaihi ta cika ta tabbata haka na hijirar sahabbansa tare da cewa hijira din in ka kalli ta ta fuskar manufofinta da jigonta da dalilan da suke sawa a yi ta to wannan hijira tana nan bata kare ba har zuwa tashin alkiyama sannan kuma da shigowar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam garin Madina ya shigo cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali sai ya zamto cewa a nan kuma wata sabuwar tafiya ce kuma ta wahalhalu ta fara ma'ana akwai su ƙalubale wanda su kuma daga nan suka fara wanda aka samu wahalhalu da ƙalubale da matsaloli to amma tare da haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bisa jajircewarsa da yin aikinsa tukuru da dogaro ga Allah jalla wa'ala ya samu rinjaye ya samu nasara akan wannan kalubale wanda ta wannan hanyar ne ya iya fitowa da al'umma makoma wadda take madaukakiya mai kyau kai ba ma al'umma ba ga addinin musulunci ma baki daya da daular musulunci wanda ta wannan ne ya iya samun dama ya ginawa wato mutuntaka wani ci gaba wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ɗan adam domin shi domin ci gaba ne wanda aka gina shi akan imani da taƙawa da tsoron Allah da kyautatawa da adalci wanda ‘yan uwa duk sanda ake magana akan ci gaba to wannan shi ne kololo ci gaba wasu idan ana magana ci gaba suna kawo ci gaba na ƙere-ƙere na fasaha to ci gaba na ƙere-ƙere da fasaha matsawar yawo yawofinta ga barin ci gaba na imani da adalci da daidaito da sanin ya kamata da dattaku to sunansa aikin banza domin za ka ga wanda zai iya kera maka abinda wato zai zama kai ka ce ɗan adam ne aka busa masa rai inna lillahi kai kai ka ce ɗan adam ne aka busa masa rai to amma gashi kuma ya zo a lokaci guda yanayin abubuwan da akwai ƙasƙanci a ciki abubuwan da kare ba ya ci ba kamar yadda muke gani da da yawa daga cikin abin da ke faruwa a wurin turawan yamma za mu ga ga ƙere-ƙeren ga fasahar to amma a lokaci guda kuma za mu ga irin ɗabi'un da suke yi lallai kam kare ba zai ci ba malam ya ci gaba da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya iya dasa ci gaba na ɗan adam irin ci gaban da ba a taɓa ganin irinsa ba wanda ya gino a kan kyautayi da adalci da daidaito tsakanin al'umma waɗanda a haka aka ci gaba da gudanar da jagorancin wanda daular da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa sai da ta samu rinjaye da nasara akan dauloli wanda suka yi fice a wannan lokaci su ne daular farisawa da daular rumawa waɗanda a wannan lokacin ake ganin kamar ma ba zai wa a samu waɗanda za su iya samun galaba ko nasara a kansu ba amma Allah jalla wa'ala da hikimarsa da ƙaddararsa ya kawo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da haskensa ya tafi ya tafi da kowane abu to dama wannan liyaqdi Allahu amuran kana maf'ula haka Allah jalla wa'ala ya riga ya tsara malam yace durusun wa ibar yace a sirau bainal al wal-batili sira'un qadimun mumtaddun. وهو سنة إلهية نافذة ثانيا مكر خصوم الدعوة بالداعية أمر مستمر متكرر سواء عن طريق الحبس أو القتل أو النفي أو الإخراج من الأرض وعلى الداعية أن يلجأ إلى ربه وأن يثق به ويتوكل عليه ويعلم أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله ثالثا وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتى نجحت رغم ما كان يكتنفها من صعاب وعقبات وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسا دراسة وافية فمثلا ألف جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت شديد الحر الوقت الذي لا يخرج فيه أحد بل من عادته لم يكن يأتي فيه حتى لا يراه أحد باء إخفاء شخصيته عليه الصلاة والسلام في أثناء مجيئه للصديق وجاء إليه متلثما جيم أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يخرج من عنده ولما تكلم لم يبين إلا الأمر بالهجرة دون تحديد الاتجاه دال وكان الخروج ليلا ومن باب خلفي في بيت أبي بكر ها اتخاذ طرق غير اتخاذ طرق غير مألوفة للقوم والاستعانة في ذلك بخبير يعرف مسالك البادية ومسارب الصحراء رابعا منزلة أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم وصلته الوثيقة به ومعايشته لأمر الدعوة منذ بزوغ فجرها فقد كان عليه الصلاة والسلام يزوره كل يوم مرتين ما لن يتشي درسا دا سكي تشكي درسا دا إزرا دا سكي تشكي هجرة يتشي أبو نفركو ذاك قانا تشي وقوغور ما يتأكان قسكيا دا كريا داما وانا نتاري نينا ألا جل وعلا tun can fil azal tun can can dama tun da tun da Allah ya halicci duniya haka tsarin yake tafiya sannan kuma ba zai tsaya ba sunna ce ta Allah jalla wa'ala wadda take zarcewa a cikin rayuwa ma'ana ba zai yiwu kai a matsayinka na wanda kake so ka yi daidai ba kake so ka kira mutane zuwa ga daidai kake so a daidai ka ce kawai ba za ka buɗe idonka ba ka ga komai sai daidai a cikin al'umma a ka sani a lokacin da kake da aƙidar daidai dinnan. kake so kai aikata daidai kake so kowa ya daidai a gefe guda kuma za ka ga waɗanda su kuma abin da suke ɗaure wa gindi ne abin da ba daidai kuma Allah jalla wa'ala da hikima irin tasa ya tsara cewa da daidai da ba daidai ba a dinga karawa ƙarshe kuma daidai ɗin ita ce za ta samu nasara bayan waɗanda suke magoya bayan daidai ɗin sun gama shan wahala in ba don haka ba me ma'ana aiko manzanni su gwagwarmaya da mutanen da ba su imani da Allah ba da ranar lahira me dalilin da Allah jalla wa ala sai ya sanya akwai adalai a cikin mutane akwai azzalumai akwai gaskiya akwai ƙarya dan haka walaula daf'ullahi an ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu walakin Allah zu fadlin 'alamin kuma akwai hikima a cikin haka ƴan uwa masu albarka dan zaka ga wani zubin ni da kai ba za mu yi kishin daidai ba sai idan Allah ya jarrabe mu da wani azzalimi wanda shi bai yadda a yi daidai din mu. yayin da zai zo mana da rashin daidai mu kuma sai mu ji ya motsa mana kishin daidai ɗin don haka sai mu ce mu kuma ko da rayuwar mu za ta kare sai an yi daidai ɗin to a nan sai kaga an raya sunna din ta daidai an raya tsarin daidai ɗin to Allah jalla Wa'ala da hikima irin tasa wannan shine sirrin da yasa ya sanya ƙarya da gaskiya su dinga karawa ya halicci musulmi ya halicci kafiri kamar yadda ya faɗa Alƙur'ani huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min akwai musulmi akwai sannan akwai kafiri duka wannan domin mutane su fahimci cewa akwai buƙatar a samu gwagwarmaya tsakanin daidai da kuma abin da yake ba daidai ba sannan na biyu malam ya ce za mu ga irin makircin da maƙiya da'awa suke ƙoƙarin shiryawa ita da'awar kanta da masu da'awa cewa wannan lamari ne wanda zai ci gaba da zarcewa ba zai taɓa tsayawa ba duk inda aka samu da'awa ta gaskiya to babu shakka za a samu kuma wanda suke makiyanta wanda suke ba sa goyon bayanta waɗanda suke jin haushin masu yinta don haka za su yi duk abin da za su yi da duk abin da suka mallaka domin su ga sun kawo wannan da'awar matsala kuma wani zubin za su yi amfani da salo ko na ɗaure masu da'awar ko na ƙoƙarin kashe masu da'awar ko korarsu daga gari ko da ku sun fi su asali a garin ko ƙoƙarin su fatattake su ko kuma ƙoƙarin su su ɗaiɗaita su don haka abin da ake so shine mai kira zuwa ga Allah ya dogara ga Allah ya nemi taimakon Allah jalla wa'ala ya sakankance cewa Allah maɗaukakin sarki shine zai ba shi nasara ba waninsa ba ya dogara dukkanin dogaro ga Allah jalla wa'ala kuma ya sani fa ƙaiƙayi ba zai koma kan kowa ba sai wanda ya sheƙa shi ma'ana masu ida yayin da kake yin da'awa sai wani mutane suke ta kulla maka makirci suna so sai sun ga baikenka sai sun ga al'aurarka sai sun ga sai sun ga bayanka to ka sani in dai ka rike gaskiya din in dai ga gaskiyar kake kira in dai tsakani da Allah kake yi to Allah ta'ala ba zai kunyata ka ba Allah zai baka nasara su Allah zai kunyata wanda wannan shine abin da tarihi yake tabbatarwa kaga duk irin kokarin da kafiran Makka suka yi don su ga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshe ƙoƙarin nasu ya tafi a asara dama kamar yadda ake faɗa da Hausa cewa a garin banza a farau faran banza yake abin nan don haka duk wannan faɗi tashin da suka yi ta yi Allah jalla Ala kawai ya ara musu lokaci ne yayi musu istidraji wanda wannan sunna ce ta Allah yake cewa wa umli lahum inna kaidi matin zaka ga mabarnaci yana ta barna an ara masa lokaci wa ma kana rabbuka nasiya Ubangiji Jalla wa'ala baya mantuwa, Allah Jalla wa'ala baya ƙyaliya, amma yana yin talala mai kamar sake. To, amma wanda ya jahilci sira, wanda ya jahilci addini, wanda ya jahilci sunnar Allah, sai ga kamar Allah ya wofintar da shi ne. A'a, wa ma rabbuka nasiya. Na uku malam ya ce, za mu ga wato zuzzurfan wato tsari wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam yayin da zai hijira ɗinnan. wanda da tun tun san da ya sa ɗan ba na fara shirin hijira ɗin ya fara wannan tsarin kuma sannan har izuwa lokacin da hijirar ta samu cin nasara tare da cewa wahalhalu da ƙalubale kashi-kashi sun fuskance shi yayin wannan hijira ɗin to amma tare da haka ɗin kowace gaba in ka kalla ta cikin hijirar sai da aka yi planning ɗinta sai da aka tsara ta cikakken tsari shine malam ya jero fuskokin da zaka iya gane kyakkyawan tsari da zuzzurfan tsari na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam misali in ka kalli lokacin da ma'aiki tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi ya zo gidan sayyidina abubakar hakika ya zo a daidai lokacin da akwai garjin rana akwai tsananin zafi irin lokacin da bisa al'ada sama bai kasance bai saba ba wanda kusan kace ba shi kadai ba ma ba wanda yake fita a irin wannan lokaci don haka kenan ya yi amfani da wannan damar don kada wani ya gan shi kaga muhimmancin sirri kenan wurin ƙoƙarin zartar da wata daga cikin bukata ga da yawa daga cikin mutane suna yin shakulatin ɓangaro suna yin sakaci wurin ɓoye sirrinsu sai su bayyana sirrinsu sai mutane su yi musu dariya maƙiya su yi musu dariya irin abin da magabatanmu suke cewa Allah ka fishe mu dariyan makiya wani haka kawai babu abin da ka tare masa to amma burinsa shine ya ga baikenka ya ga ka ya maka dariya ya yayata shi yasa yana da kyau duk abin da ka sa a gabanka to yi kokari ka ka boye shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya fito a lokacin da ba za a nuna shi ba domin kakkamance a wannan gabar da ake an saka musu ido duk wani motsin su to yana idan kafiran makka kuma ana yin rahoto dan haka da a ce ya fito a daidai lokacin da za a gan shi to watakila ma a zo a faɗo musu a gidan ko wani abu da ya kama da haka malam ya ce daga cikin abin da ke nuna kyakkyawan tsari zurfan tsari na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam za mu ga da ya tashi zuwa ma gidan aminin nasa sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda sai da ya ƙoƙarin ɓoye kamanninsa shine ma'anar ja'a ilaihi mutalassiman ma'ana ya rufe fuskarsa kamar yadda ake sa rawani haka irin yadda buzaye suke rufe fuskar su ba za ka iya gane wato wato kamannin mutum ba ya rufe fuskarsa ba za ka iya ganewa ba don haka ya dada ya yi badda bami ya yi badda kama daga cikin abin da yake nuna kyakkyawan tsari irin nasa shine irin yadda da ya zo ya zauna din a gidan sayyidina abubakar Allah ya kara mai yadda ya yi masa umarni ya ce duk wanda yake wurin ya fita sayyidina abubakar za mu ga idan ban mance ba ya ce ya rasulullah ai ƴaƴanka ne a wurin ba babu wani bako ma'ana duk maganar da zaka gaya mun za a iya faɗa a gaban su to amma a tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai fashin bakin magana ba baki daya yayi magana akan cewa an yi umarni fa lokacin hijira yayi amma bai faɗi cewa ga inda zamu dusa ba ga sanda zamu fita bai duk bai yi wannan bayanan ba wannan ke nuna maka muhimmancin ɓoye sirri dai da muka faɗa a can gurin cewa duk abinka idan ya taso yi ƙoƙari ɓoye shi wani zai zo sai ya fasa kwai ya yi bayani kuma sai abin ya zo ya dame shi sannan daga cin abin da yake nuna kyakkyawan tsari za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi lokacin fita ɗin sai ya fita da daddare kuma sannan ta ƙofar baya ta gidan sayyidina Abubakar radiyallahu an ta danga ko kuma wannan abin nan dangar da ake ta kara ko abin da ya shafi haka sai ya fita amma ta baya ita ce hauka kamar yadda ya faɗe ta a baya sai ya fita ta kofar baya a gidan sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda sannan daga cikin abin da ke nuna kyakkyawan tsarin nasa za mu ga da suka tashi sai ba su bi hanya dodar ba sai suka dinga yin kwana-kwana suka dinga yin kwana-kwana suna zigza saboda me domin kada a cin masu domin duk wanda ya tashi neman ka ai kai tsaye zai tafi hanyar da yake tunanin cewa me ya san ita za ka bi to amma sai suka sai suka me sai suka bada waɗanda suke biye da su don haka da suka tashi sai suka ma nemi wanda ya fi kowa sanin hanya domin ya ya taimaka musu don haka shi wannan masanin hanyar ya san lungu da saƙo na ƙauyuka da, maɓuya da inda zai iya makalewa to haka dai aka samu aka ɓoye ‘yan uwa darasi na hudu za mu ga matsayi da daraja irin ta sayid na abubakar as-siddiq Allah ta'ala ya ƙara masa yadda da irin ƙarfin alaƙa da take tsakaninsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da irin yadda Sayyidina Abubakar as-Siddiq Allah ya ƙara mai yadda ya rayu tun farkon wayewar garin musulunci ya zamto mai tallafa wa musulunci mai agaza masa ka kalli irin amincin da ke tsakaninsa da annabin Allah ta yadda Nana Aisha ta yi bayanin cewa a rana sai ya zo ya ziyarce shi sau ɗaya sau biyu lallai wannan yana nuna maka ƙarfin alaƙar ya nuna maka alaƙar tana da girma to shi yasa kamar yadda muke yawan faɗa malaman mu suke yawan gaya mana duk ƙoƙarin mai ƙoƙari ya nuna cewa ai alaƙar batacciya ce ai alaƙar ta ɓaci ai alaƙar kaza waye mutu ya dawo wannan ba komai bane kawai hassada yake wa sayyidina abubakar a irin matsayin da Allah jalla wa'ala ya kai shi sannan kuma yana nuna kamar yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah bai zaba mai aboki na kwarai ba wal iyazu billah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kasance fiyayyen halitta to duk abin da Allah ya zaba mai shine mafifici Allah jalla wa ala ya zaba mai garin Makka garin Makka shine mafifici ya zaba mai inda zai hijira garin Madina dan haka garin Madina shi ma ya samu wannan fifikon ya zaba mai mataye dan haka babu matan da suka kai nasa ya zaba mai sahabbai dan haka babu sahabban da suka kai nasa ya zaba masa littafi alqur'ani dan haka babu littafin da ya kai nasa haka ka'idar take malamai suna cewa Allah jalla ala baya zaɓa wa annabinsa sai abin da yake mafi alkhairi dan haka su lamirin wani ɓangare daga cikin ɓangarorin abin da sallam ya rayuwa a kansu to su lamirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai tsaye dan haka masu sukan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hirɗinsu su kiyaye kansu su koma hayyacinsu su yi wa kansu faɗa su tuba in ba haka ba to lallai musiba za ta same su a duniya tun gafin lahira Allah jalla wa ala ya kare mu malam ya ci gaba da cewa darasi na biyar anna amna ad-dini huwa al-aslu 'inda al-muslim fa in wajada alayhi khataran dafa'a دفع بلده وماله وأهله حماية لدينه ولهذا خرج أبو بكر مهاجرا وحده تاركا كل شيء خلف ظهره يطلب الأمان لدينه ودعوته سادسا بلد المسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من إظهار دينه ودعوته فيه ولهذا خرج أبو بكر على الرغم من أفضلية بلده على سائر البلدان وعلى المسلم ألا يركن إلى الذل والهوان بل يعمل بل يعمل تفكيره في الخروج من الحصار المضروب على دينه ودعوته ويبحث عن موطن موافق أو مسالم لها حتى يتمكن من تحقيق عبوديته لله تعالى سابعا لقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة ولم يختر صاحبا له في الهجرة غير أبي بكر وفي هذا دلالة على عظم الصلة وقوة الرابطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثامنا لقد تجهز أبو بكر للهجرة ثانية بنفسه إلى المدينة ولكن بعدما عرض له الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحبة جلس وتحمل الأذى والعنة والتعب من قريش طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة في مصاحبته تاسعا مبادرة أبي بكر في الترتيب لأمر الهجرة وبذل المال في خدمة دعوته بدون طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قام مباشرة بعد تعريض الرسول صلى الله عليه وسلم له بالصحبة بتعليف راحلتين كانتا عنده إذ مثل هذا من بدهيات الهجرة فلا يحتاج إلى أمر يتلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا بيان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يربيهم تربية العبيد تربية الخنوع وإلغاء العقل مع المتبوع malam yana ci gaba da faso mana wato darussa masu tarin yawa masu ɗimbin yawa wanda za mu iya koya za mu iya fahimta daga hijira malam ya ce na biyar shi ne za mu fahimci cewa shi fa samun aminci ta ɓangaren addini shi ya fi kowane aminci na ɓangarorin rayuwar mutum kuma shi ne tushe a wurin kowane musulmi don haka duk sanda aka ce addininka ba shi da cikakken aminci to mutum zai iya ma yin kyauta da garinsa na haihuwa ƙasarsa ta haihuwa zai iya yin kyauta da dukiyar da ya mallaka komai yawanta zai iya yin kyauta da iyalinsa ya tafi ya basu duka domin ya ba da kariya ga addini. ana addini shine komai matsawar aka ce addininka ya tafi to ka shiga uku amma idan ka rasa komai na daga dukiya da mulki da garinka da iyalanka amma ya zamto addininka yana tare da kai to baka rasa komai ba amma yau a ce ka rasa addininka amma kana da raguwa to ka rasa komai domin rasa addini yana nufin alaƙarka da Allah jalla wa'ala ta lalace lalacewar alaƙarka da Allah jalla wa'ala yana nufin cewa ka tashi daga aiki ka shiga wani yanayi cewa kowace musiba za ta iya samun ka amma matukar aka ce alaƙarka da Allah jalla wa'ala ta wanzu to ai ka ci nasara amma wanda ya rasa alaƙarsa da Allah jalla wa'ala to ai wannan shine khasirar duniya wal Ya yayi asara duniya da lahira shi yasa malam yace wannan shi yasa lokacin da sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da e, ya fito domin hijira shi kadai ya fita ya bar komai a bayansa mutum wanda yake dattijan mutum mai fada aji wanda ake mutuntawa ma'abocin iyali ma'abocin dukiya da kasuwanci ma'abocin sabbogi da al'umma amma ya tattara ya kyala komai saboda me shi a wurinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi komai addinin musulunci ya fi komai hijira ta fi komai da'awar musulunci ta fi komai don haka ya tattara komai ya watsar da shi to haka ake so duk abin da kaga zai taba maka addini to tattara shi ka ajiye addinin ka shine gaba da ko na shida malam yace a shi musulmi a yadda Allah ya shi ba shi da wani gari ta kamaimai duk irin garin da zai iya tsayawa ya bauta wa Allah shine garinsa duk irin garin da zai iya bayyana da'awarsa ta musulunci shi shine garinsa da haka kenan ko da garinsa ne na haihuwa wanda yake na iyaye da kakanni amma ya zamto cewa an hana shi ya addini to ya zama bako a garin amma komai nisan garin da zai je ko da ba shi da dangin iya ba shi da na baba amma zai iya tsayawa ya bauta wa Allah jalla wa'ala to lallai wannan shi mai garinsa sannan duk inda ya haɗu da ‘yan uwansa musulmi a mahudar rana ne ko a mafaɗarta to su ma ‘yan uwansa musulmi ne dan haka shi ya sa ma malamai suke cewa zubin ‘yan uwantaka ta ta musulunci ta imani ta aƙida ta fi ‘yan uwantaka ta jini ma ƙarfi malam ya ce shi ya sa za mu ga lokacin da sayyidina abubakar allah ya ƙara mai yadda ya fito tare da cewa garinsa na makka ya fi kowane gari daraja amma tare da aka yi tattara garin makkan ya watsar tun da 'yan garin nasa 'yan uwansa sun hana shi ya bautawa Allah sun hana sahibinsa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya bautawa Allah da haka garin ya zamto musu bako suka zamto baki a garin da haka suka tattara ina su ina su suka fito shi yasa malam yace ya kamata musulmi kada ya yadda ya karbi kaskanci da wulakanci a'a yayi amfani da tunaninsa ya yi kokari ya fita daga dukkanin wani takunkumi ko kukumi ko wani ƙunci da za a sa mai ko wani takunkumi a hana shi sakat imma ga addininsa ko ga da'awarsa a hana shi kira zuwa ga Allah a'a kai ya yarda da wannan tsarin ya kamata ya nema wa kansa gata ya nema wa da'awar gata wuri wanda zai dace wuri wanda yake zai samu kwanciyar hankali ta yadda zai iya mai tabbatar da bautar Allah jalla wa'ala kuma uwa uba za mu ga Allah maɗaukaki sarki ya yi baiwa ya sanya yalwa يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون kasar Allah tana da yalwa tana da faɗi da haka idan an hana ka a nan sai ka tattara ka tafi can in an hana ka a can sai ka tattara ka koma can amma mutum ya ce shi ba zai fita ba a ai da nan ya saba wa ya mutu wa ya dawo a a mutum sai ya bari tare da cewa wani zubin ana aunawa shin fitar ita ce maslaha ko ko zaman shi ne maslaha wani zubin za ka ga idan da za a fita a bar makiya Allah su karfi a wurin to kuma an shiga uku dan haka wani zubin maslahar shi ne a zauna a fafata a zauna a ci gaba da gurzawa don a taso da 'yan baya su zamto sun koyi gwagwarmaya to don haka dai ya danganta da abin da wato nazari da la'akari ya koyar ko ya nuna a darasi na bakwai malam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya ba da izini ga sahabbansa ya ce su yi hijira zuwa garin madina za mu ga cewa yadda sahabbansa suke da yawa suke da nagarta amma bai zaɓi kowa a cikinsu ya zama sahibinsa ba ya zama abokin tafiyarsa banda sai in ba sai na abubakar ba mala ya ce lalle wannan yana nuna maka wato wannan wani babban dalili ne da yake nuna maka irin ƙarfin alaƙa, irin ƙarfin zumuncin da ke tsakanin na abubakar da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi domin inda a ce akwai makamancinsa to da tare za a tafi inda a ce akwai wanda ya fi shi to da shi za a gabatar amma sai aka fifita da shi kamar yadda muka ga cewa kai kanka yanzu idan wata tafiya ce za ta kama ka to ai wanda ka fi ji da shi shi kake tafiya da shi sai sa muka ga cewa ko masu mulki ne sarki ko shugaban ƙasa ko gwamna ko kaza wanda ake rufe kofa da shi wannan shi ne ya muhimmanci a wurinsa da haka koda tafiya ce da shi za a yi koda so kake kaga shi wannan mai mulkin to in har misali wannan ya tsara maka yadda zaka ganshi zaka iya gani dan haka wannan yana nuna maka cewa duk wanda ka ganshi tare da wannan din to matsayinsa ya isa amma wanda bai isa ba ai ba a zuwa da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka sai ya kyale sahabbai sahabban nan wanda ba za ka iya lissafa su ba da ƴan yatsun hannu wanda babu wani littafi da zai iya ce maka ga iya adadin sahabbai muhajirun din kansu ba za ka iya lissafe su ba ballatana ansar ballatana wanda ba muhajirun ba da ansar su ne wanda wallazina taba'uhum bi ihsan maslamatul fathi da ragowar da waɗanda suka da ufud wanda suke zuwa tawaga tawaga su musulunta su tafi ba za ka iya lissafin sahabbai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu dan haka sayyidina Abubakar aminin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a duniya kuma aminin sa ne a lahira aminin sa ne a aljanna sirikinsa ne a duniya kuma a lahira ma tare za su tashi insha Allah ta'ala shi sa kaga har wurin kwanciyar su ma ɗaya ne Allah ta'ala ya ƙara wa sayyidina Abubakar yadda ya ƙara masa daraja malam ya ci gaba da cewa a darasi na takwas za mu ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya shiri a karo na biyu ga kansa don zuwa Madina don yin hijira zuwa Madina to amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bujiro mai da da abotaka gare shi cewa ya sahibance shi to ma'ana ai tun a farkon lamari dama yayi yayi me dama ya shirya zai tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya dakata tukun dan haka ya dakata din yayi hakuri kalubale da cutarwa da bacin rai da izgili da rashin arziki na kafiran makka ya ci gaba da samun sa da wahalhalu duka me ya fifita ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a akan shi me ya ji daɗi akan kansa sannan kuma yana mai kwaɗayin cewa ya zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan yana nuna maka irin me yadda sayyidina Abubakar Allah ya ƙara mai yadda ya sai da rayuwarsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin addinin Allah domin domin ya bada kariya ga ma'aikin Allah tsira da Allah tabbata gare shi na tara za mu ga irin gaggawar da sai na abubakar Allah ya ƙara mai yadda ya wurin ya shishirya abinda shirin da fita ko tafiyan nan ta hijira take bukata da kuma irin yadda ya kashe kuɗi wurin ya hidimtawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hidimtawa da'awar ba tare da cewa manzan sallam ya nema manzan Allah tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana da kamewa kwarai da gaske yana da kamewa kwarai da gaske eh wani zubin bukata takan iya sawa ya nemi cewa a sahabbansa su taimaka amma ba shi su taimaka masa ba shi yana da cikakkiyar wadata da haƙuri kuma Allah jalla wa'ala ya nemi masa gata na ciyar da shi iyalansa suna da haƙuri suna da juriya tunda za a yi wata guda ba a ɗora sanwa ba a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai dai a dinga amfani da dabino ana ana ana ana amfani da ruwa domin su dabino a wurinsu abinci ne ba abin sha'awa ba ne ba kayan marmari ba ne a abinci ne kamar yadda ummu na aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ana iya yin wata ba a ba a ɗora sanwa ba aka tambaye ta aka ce to me kuke ci ta ce ai al'aswadani a ruwa da dabino su ne al'aswadan don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya tambaya ya ce sai da abakar ya kashe kuɗi ba amma sai na abakar so da ƙaunar da yake wa manzan sallam kaunar da yake wa addinin Allah yana ganin ai ba yadda za a yi wannan abun su tafi sai ya fito da kuɗi ya kashe wannan ya nuna maka cewa akwai buƙatar masu hannu da shuni da waɗanda Allah jalla wa ala ya rufa musu asiri ya ba su abin hannunsu su yi amfani da wannan abin hannun nasu domin siyan aljannatin a nan duniya domin neman yardar Allah domin tallafawa addinin musulunci domin tallafawa masu da'awa domin tallafawa almajiran ilimi domin ɗaurewa wato gaskiya gindi ta fuskar su saka kuɗinsu ba tare da ƙyashi ba ba tare da sun lissafa ba domin me a yada alkhairi domin alkhairi ya samu gindin zama a cikin al'umma domin idan suka yi rowa to mutum kansa yake wa rowa kamar yadda Allah ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara don haka sai na abubakar Allah ya ƙara mai yadda ya kashe kuɗi sosai domin hidimta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yadda muka kai tsaye ya nemi ya zama abokin ma'aiki sallallahu alaihi sallam a tafiyar kuma da aka lamunce masa kai tsaye ma ashe ya tanaji wasu dabbobi guda biyu ya ba da su can kiwo ana ta ciyar da su ya siya da kuɗinsa sannan gashi ana ciyar da su to kaga lallai irin wannan ai abu ne wanda yake sananne dama hijira ba za ta yi ba sai da su to shi yasa idan kana da dukiya kada ka ce wai sai an tambaye ka wani za ka ga yana da dukiya amma ba zai ɗauko ya taimaka ba sai an tambaye shi Allah jalla wa'ala cewa ya lissa'ili wal mahru wannan haƙƙin da ke cikin zuci dukiya ba kawai wanda zai zo ya tambaye ka ba shi zaka ba a'a akwai wanda ba zai iya tambayar ka ba kamar yadda alqur'ani yace la yas'aluna an-nasa ilhafa ba za iya tambayar mutane amma ta'rifuhum bisimahum za ka iya ganin alama to irin wannan sai ka ɗauka ka baya to lallai malam ya ce a cikin wannan wannan zai nuna maka cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana musu irin tarbiyyar nan ba tarbiyyar bayi tarbiya ta danniya tarbiya wadda misali ake jefar da tunaninsu kawai sai yadda ya yi da su a'a manzo Allah sallallahu alaihi wa yana musu tarbiya ne akan hankali akan sanin ya kamata tarbiya ta dattaku tarbiya ta su ma an basu su da hankulansu dan ka ga wani zubin wata irin biyayya ce haka zaka ga wasu a irin tarbiyar su zaka ga wata irin biyayya ce ake wa jagorori irin biyayya da ba wanda ya kamata a yi wa ita sai Allah jalla wa'ala to ba irin wannan biyayyar ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bin sa suke sau da kafa domin duk umarnin da ya kawo umarnin Allah ne duk hanin da ya zo da shi hani ne daga Allah amma a tare da haka akwai wasu hurumi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su dama hurumin su na rayuwarsu baya ɗauke musu tunanin su baya hana su tunanin su baya gwale su idan sun zo da abu yaba musu yake idan abin da suka zo da shi bai saba wa Allah ba kuma babu cutarwa karɓa yake yi kuma a kai shi ga ma'abocin abin nan kaga a wannan gabar sayyidina Abubakar ya hidimta wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa girman kai ba yake karba saboda ba shi da wannan sifar sannan kuma ya yaba masa kuma ta dalilin wannan ya daɗa samun matsayi ɗoriya akan matsayin da da yake da shi daga cikin darussan malam ya ci gaba da faɗa ya ce ashiran muqabalatu at-takhtit bit-takhtit wat-tanzim bit-tanzim wat-tartib bit-tartib fa quraish tukhattitu wa turattibu lil-iqa'i bid-da'wa بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطط ويرتب للنجاة بها وهذا يوضح أن الاستسرار فيما يخدم الإسلام أن الاستتار فيما يخدم الإسلام بما لا يتعلق به بلاغ ولا بيان ولا يترتب على إسراره كتمان للدين أو سكوت عن حق من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا, ولا يتعارض التخطيط وأخذ الحيطة مع التوكل على الله تعالى لأن الأخذ بالأسباب جزء من التوكل على الله تعالى نن مالا يتشي نقوم za mu ga irin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ƙalubalantar tsari da tsari, yake ƙalubalantar zurfafa tunani da zurfafa tunani, yake ƙalubalantar wato shiri da shiri. Me ake nufi da wannan maganar? In ka kalli fuskar ƙuraishawa, za mu ga su ma shiri suke yi, su ma tsari suke, su ma planning suke yi, don wata manufa domin su kawo da'awar manzan Allah sallam matsala. a gefe guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dawo yana me shi ma yana tsari yana shiri to shi yasa ba yadda za a yi al'ummar musulmi a duk inda suka samu kansu su miƙe kafa maƙiyansu magabtansu sawan a cikin gida ko a waje suna yin tsarin yadda za su ga bayansu su kuma ba sa tsara abu yadda za su kare kansu kuma su ce sun dogara ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake karfafa sa da wahayi wanda da Allah ya ga dama sai ya saukar da runduna ta mala'iku duk a shafe wanda ya fito na fito da shi amma sai bai haka ba saboda wannan ya saba wa sunan rayuwa saboda ya saba wa hikimar aiko manzo ya saba wa hikimar koyar da al'umma domin ana so ne al'umma a koyar da su su gane su ɗauki sunna ta fafatawa ta yin wato wato ta ƙalubalantar ƙarya ta ƙalubalanta duk tsarin da yake ba na Allah ba don haka yayin da suka je wa'incin suna yin tsari don su ga me don su ga bayan hasken Allah kamar yadda Allah jalla wa ala yace yuriduna li yutfi'u Allah bi afwahib wallahu mutimmu nuri ko wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura dan haka a gefe guda manzon Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam sai ya kalubalanci shirin su da shiri ya kalubalanci planning din su da planning da plan din su shi ma kenan wannan malam yace wannan yake nuna maka cewa wato duk abin da mutum zai riko da shi wanda zai hidimta wa musulunci wanda ba shi da alaka da isar da sakon musulunci ko wani bayani na hukunce-hukuncen musulunci sannan kuma idan mutum ya yi shi ba zai faru izuwa ba zai bayi izuwa ɓoye addini ba ko kuma yin shiru a kan gaskiya to na yana cikin sunnar manza Allah sallallahu kai ka ce abin da misali malam fiqh suke kira al-masalihul kenan al-masalihul mursala shi a irin wannan babu ba a siffanta shi da bida'a. ba bid'a bace maslaha ce mursala duk abin da misali in kai shi zai zama gata ne ga da'awar to babu laifi wannan yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai da'awa sai ya amfani da shi daga nan ne zaka fahimci cewa babu wanda ya isa ya zo ya kawo wata ka'ida ya ce a'a ga salon dole kawai ga salon yadda za a yi da'awar cewa in ka saba wa salon wancan to ka fita daga layi a'a wannan wannan yana cikin sirrin da kake iya fahimta a cikin karatun sira domin shi karatun sira shine madarar addinin musulunci wato alqur'anin ne aka nike shi a aikace shi yasa wanda ya jahilci sira siran manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa fahimta alqur'ani ba wanda ya jahilci siran manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa fahimta hadisin ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam domin me nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda da ce ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune alqur'ani to ɗabi'un nan a aikace ya shiga gidansa ya fita ya shiga kasuwa ya yi auratayya ya je yaƙi ya dawo ya raba gaddama ya yi kaza yi kaza wannan a aikace fa wannan ayoyin da aka saukar ran kunce-kunce yake aiwatar da su wanda shine jigon abin da sirarsa kuma take take me take isarwa malam ya ce shi wannan tsarin da ake ta magana da dabaru da mutum zai yi domin ya ba wa kansa kariya ya ba wa kansa mafita ba shi da facin karo da tawakkali da dogaro ga Allah ma'ana kowanne zaman kansa yake guda biyun ake so mutum ya haɗa ya yi. ba zai bar na farkon ba ya ce shi ba zai tsari ba a'a kawai duk abin da Allah ya tsara masa shi zai same shi kamar yadda muke jin wasu suna faɗa lan bana, illa ma ka Allahu lana eh haka ne amma kuma an maka umarni da ka tsara idan baka tsara ba to lan na din nan ba za ta fushe ka ba amma yayin da ka tsara to lan na za ta yi maka tasiri don haka aka yi tsari sannan a dogara ga Allah malam ya ce domin ai a ƙarshe ma abin da malamai suke cewa shine yin tsari da ɗaukan matakan da suka dace ai wani ɓangare ne ma na dogaro ga Allah kenan wanda bai ɗauki matakan da suka dace ba amma kuma ya miƙe ƙafa ya ce ai shi ya dogara ga Allah sai mu ce a'a wannan shine abin da malamai suke kira at-tawakkul ba at-tawakkul ba eh ba dogaro ga Allah bane wani abu ne daban wannan na sha daya malam yace wa inna min a'zami mazahir at-tadhhiyah fi hadhihi al-hijra an yughadira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna hadha al-balad al-amin al-habiba ila qulubihim بل وإلى قلوب جميع المسلمين مغادرة يعلمون أن ألا استقرار لهم فيه بعدها وهذا من أشق الأمور على النفس ولكن رجال العقيدة يستر khisuna fi sabiliha kullu ghalib malam yace zamu ga izna na'am izna ta sha ɗaya daga cikin manya-manya abubuwan da suke nuna sai da kai sai da rai sadaukantar da kai a cikin wannan hijira zamu ga manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da sauran muminai sun fita daga wannan gari wanda yake mai aminci wanda Allah jalla wa ya kira shi wa hadhal baladul amin gari mai aminci sun fita da shi daga shi tare da cewa suna da tsabagen soyayya ta wannan garin a cikin zukatansu kai dukkanin musulmi ba inda suke so da ya wuce wannan garin sannan wannan ba kawai fita ba ce ta za mu dawo bayan wani lokaci a'a fita ce ta har abada da sun san cewa ba za su ƙara dawa su zauna a cikinsa Lalle wannan yana cikin abubuwa masu matuƙar wahala a cikin zuciya a ce garinku garin iyayenka kana kana ɗan dangi kana da sabgoginka amma wani dalili ya sanya cewa za ka bar shi har abada babu shakka wannan tashin hankalin ya isa to amma malam ce a gefe guda idan ana magana ta aƙida cewa wannan sabga ce ta aƙida to ai ka bar garinka da abin da kake mallaka a cikinsa komai tsadarsa ya fi komai sauƙi shi yasa muka ga manzo sallallahu alaihi wasallam da almajiransa suka mance da duk abin da wato suka mallaka da garin shi kansa duk muhimmancinsa a wurinsu suka kyale shi suka tafi inda ya fi nan idan ba mu wance ba ‘yan uwa masu albarka za mu ga ai daga cikin alkawarin da aka kulla a bai'atul aqaba din nan cewa su al'ansar sun nemi cewa yanzu idan manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa daula a garin Madina ya samu ƙarfi shin zai bar kuma ya dawo Makka daga cikin alkawarin da aka kulla cewa amma fa ba za ka ban mu ba manzon sallam ya amsa wannan alƙawarin. don haka haka su ma wanda suka yi hijira din bal za mu ga cewa saboda ma kwaɗayin su rabauta da ladan su na hijira kai ko makka suka zo iya abin da ya kawo su na ibada aikin hajji ko umra ko wani aiki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko wani dalili na rayuwa suna gama suke fita su koma saboda a tunanin su shine kamar idan suka dawo suka zauna a garin makka kai ka ce me sun sun gurɓata ladan hijirarsu dukkaninmu mun san hadisin nan da ya zo a cikin sahih na Abdulrahman dan Auf Allah ya ƙara masa yadda wanda rashin lafiya ya kama shi a Makka kaga ai hankalinsa tashi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wata alama daga cikin manya-manyan alamomi da suke nuna cewa shi annabi ne yake cewa watakila ma Allah ya baka jinkiri wannan wannan rashin lafiya da kake ba ta mutuwa bace Allah ya baka jinkiri wasu mutane su amfana da kai wasu su cutu kuma annabi sallam yayi mai addu'a yace ya Allah ka zartawada sahabbaina ladan hijiransu ya Allah kada ka jarrabe su su dawo da baya da baya bayan sun yi hijira din ƴan uwana masu albarka za mu dasa aya a nan lokaci ya cin mana sai kuma wata haduwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh